wallahi mutanen Nijar ku tsaya da yi wa ƙasar ku addu'a duk ku manta da abin da mutane suke magana kawai ku tsaya da yi wa kasar ku addu'a na rantsi da Allah mu kanmu yanzu a Najeriya ko wanda da yawa suna addu'a Allah ubangiji ya sa soje ya karbi Najeriya nan saboda ita kaɗai ce hanyar da za mu ɗan samu sa'ida talakawan ƙasa amma ba wani abu in ban zalunci demokuraɗiyya zalunci ce ba wani abu a cikin da sai muzuna jama'a duk wani babban aiki duk wani babban aiki mu da muka sani a Najeriya most manyan ayyukanmu soja ne ya kawo mana da ba bata kawo ba demokuraɗiyya sata ta iya sata ta iya ka je ka tambayi masana wanda suka san mulkin soja mu mun zauna da su sun gaya mana a Najeriya nan duk wasu manyan ayyuka sojoji ne suka yi mana amma har a tsaya ana su Allah ya kawo musu waraka ikowa suna so su dama musu karya ne mu yanzu da soja ne yake yi a ƙasar nan ina za ka ji wasu ɓarayin shanu ko boko haram ko kidnapping ina za ka ji su ina za ka ji su soja yana mulki wallahi shiru za ka ji su amma ya za mu yi farar hula ta kashe mu farar hula ta kashe najeriya amma kullum ecowas yunƙurinsu su je su lalata nijar saboda nijar suna neman samun yanci saboda a wannan zamani yanzu sojan ne shi ne yanci wallahi ba demokuraɗiyya ba ce yanci a Afirka wallahi mulkin soja shi ne yanci. a yanzu dai halin da muke ciki dan mu da sojan ne yake mulki a Najeriya da za mu samu sauƙin ko da tsaro ne kuma za a samu price control amma ba ko ɗaya kawai cin kashi ake a Najeriya kawai kowa ya zo abin da ya